يا اهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون ya kuma abota littafi don me kuke cako da gaskiyar da aka saukar muku a littattafanku da ɓarnar da take daga wurinku kuna ɓoye abin da yake cikinsu na gaskiya da shirya wanda daga cikinsa akwai annabci muhammad alhali kun san gaskiya da barna kun san shirya da ɓata.